أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله الذي لا مانع لما أعطى ولا معطي لما منع ولا قاطع لما وصل ولا واصل لما قطع فبحكمته وقع الضرر وبرحمته نفع أحمده على جميع أفعاله وأشكره على واسع إفضاله وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له أحكم ما شرع وأبدع ما صنع وأشهد أن محمدا عبده ورسوله المصطفى على جميع المرسلين صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه والتابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين وسلم تسليما وبعد والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته mun gode wa Allah madaukakin sarki wanda cikin ni'amarsa ya san ya mu rayayyu wannan yammaci mai albarka Shi gaba cikin karatun littafin kaifa nurabbi auladana muna kan karatu wanda malayi masa lakabi da cewa asitir wal hijab wal hijab yana daga cikin tarbiyya wanda ya kamata a yi wa yara akwai maza akwai mata a koya musu fitira a koya musu fitira da kuma ijabi malam ya ce tarzibul bin fi sitri mundu sigar litaltazimahu fil kibar ya kamata a kwaɗaitar da yara mata wajen suturta jikinsu tun suna yara domin su lazanci aka a lokacin da suka girma tun suna yara kankana na wanda al'aurarsu ba wato jikinsu ba al'aura ba a wannan lokacin ya kamata a karantar da su sanya sutura mai kyau wanda zai rufe duka jikinsu kuma yin haka daga yara zai lazimtar da su idan suka girma ba za su samu wani wahalar yin haka ba idan ma ba su yi ba ba za su ji daɗi ba don tun suna yara so saba da haka fala nulbisuha al-qasir min al kada mu sanya wa yara mata ɗan kananan tufafi kaya kuma idan ka lura za ka samu cewa wannan abin da yake faruwa kenan wani lokaci daga iyaye mata ne wani lokaci daga iyaye mazan ne suna so su wa yaransu wata ado da haka suna ganin cewa tun da suna yara ne bari a sa musu kek wanda ba zai rufe jikinsu ba za su a ba komai yara ne to idan aka saba sa mata irin wannan aka saba sa mata irin wannan to haka za ta girma tana sha'awar sanya irin wannan kaya a lokacin kuma sanya ta zai zama abin kunya abin zaki wa iyayen da kuma yariya da haka tara sabon musu da kaya kankanana wala bantalo wal qamis bi mufradiha kara dinga sanya musu bantalo wato kamar trouser kenan yara mata a sa musu trouser kayan maza ko kuwa riga wanda babu komai bayan wannan rigar sai dai wannan rigar kawai لأنه تشبه بالرجال domin yin aka yin kamanceceniya ne kamar mutum yana kama da namiji an safar musu su sanya kaya irin na maza so an kamanta su da maza ne wani kuffa da kuma kafirai domin kafirai su suke yawan wannan abin da malami ke faɗi shi da cewa tun suna yara a sabar musu da sanya kaya na mata wadda aka san cewa na mata ne wanda zai rufe jikinsu a sabar musu da sanya musu hijabi duk lokacin da za su fita yara ƙarami ne amma a ce musu su sa hijabinsu haka za su saba da shi duk wani adon da za a yi shar'a sa su su cire ijabi din shi yasa a yau fitinan da ya shige mu a yau shine yarda ijabi yara abin da suke so shine sanya kaya matsatse sannan su sanya gane kawai su rataye domin abin da suke gani kenan musamman a finafinan hausa kayan da suke gani yan matan suke sa kenan da haka su ma suna so su yi trending su ma su yi kama da zamani don haka za su fita a gidansu da irin wannan kaya idan ta fita da irin wannan kaya sai ta zama abin zagi ga iyayen ma da kanta da kansu mala ya ce wa sababu li fitnati shababi wal ikra yin aka wa yara zai ma sababi ne wajen fitnatar da matasa ba ma matasa ba a kasan auta ma an abinda abin da ke faruwa kenan za a ga yara kankana na wanda aka sanya musu talle a kai kuma ba su sanya kaya mai kyau ba wayanda za su zo suna tsaya da su suna magana da su sun aike su kuma idan suka gan cewa babu komai babu kowa za su fara taba su yariyar da ba ta yi ta a yi sha'awanta ba shi tun a wannan lokaci ya fara cin zarafinta domin an basta ta fita kuma ta fita ba sifa kamala ba so in suna fitowa da kaya kan kananan nan za su dinga kasance fitina wa matasa da kuma yaudaran kansu su ɗin ma tun a wannan lokacin za su fara kallon kansu su mata ne ba laifi ba ne su kalli kansu su mata ne amma abin da yake so shi ne su kalli kansu cewa su mata ne daban suke da maza amma a wannan lokacin suna gani babu bambanci tsakaninsu da mazan za su iya tsaya da maza suna hira suna magana ba su jin kunyar haka ba su jin yin kunya su zo kusa dab dab da maza domin ne daga sutura ne shi sutura yana da tasiri a zuciya ka ɗauka a kullum kana cikin ƙaramin riga ne a ranar da za ka sa babban riga da ciki da wando da hula sai ka ji daban ba ji da daban kawai ba tafiyar kama sai ya canza domin haka sutura yana da tasiri a cikin zuciyar mutum to hakan nan ma idan suna kaya irin wa'annan kayan haka za su dinga ji da irin masu sha ka shiga kasuwa ka je ka siyo wa yaranka irin wa'annan wanduna na yaran iskan yan iskan nan na jeans wanda kina za a dinka shi nan ta matse ba za a iya daga ta ba sai ka gan abin nan to yaron nan idan ya sa shi ma irin abin da wa'ancan masu sawa suke yi shi ne shi ma zai dinga yi takuwansa ma tafiyarsa sai ya canza zai dinga irin wannan ne da haka yana da tasiri a tunaninsa yana da tasiri a zuciyarsu وعلينا أن نعمرها بوضع منديل الغطاء على رأسها منذ سابعة من عمرها مؤمسيتا فدين دا تاورا كاو كالي تاريد ايجاب الله يا را ايو ابن دا سيكي ايشيني ايجاب الله كاو الاسفا بغاز تاورا كاو كالي الله domin ne yana da sauki a yaye ijabi din a nuna abin da ake sai a nuna na kai da sauransu da manyan haka suke yi kai in ba ka za kiyaye ba ba ka lura har da matan aure suna wannan Gane ba za ka sa ba sai ka fita kawai da ijabi to wannan ba tarbiya ba ne mai kyau ba hali ne mai kyau ba a sabon musu da sanya su dinga ɗaura ɗankwali tun suna yara mana ya ce mundu sabi'a min umriya tun ta kai shekara bakwai a rayuwar da a koyaushe a sanya ta ta ɗaura ɗankwali وبتغطية وجهها عند البلوغ da kuma rufe fuskanta a lokacin da ta balaga wannan a nasu mujtama rufe idon na ya zama dole wa yara to namu a nan ko shakka babu yana da wahala amma kuma akwai masu yi akwai masu yi suna so su tarbiyyar da yaransu a kan sanya ne oh, sai su fara tun suna yara وباللباس الأسود الساتر الطويل الفضفاض أصاب الرسول لسيا بقى جنكايا دومني يا في بايا بينا نتيكي بايا ترانسفيرنس ما في يوم بكى جنكايا بذاك جنبي أتيجي كما a sanya ya ce zama a sakin wanda zai rufe jikinta abdawil mai tsawo alwasa mai faɗi wanda ba zai nuna wani tsarin jikinta ba wannan gaba ɗaya saɓani abin da yara suke sanyawa nan yanzu ko wannan galba suka sa sai ka samu matsayin kuma za su ya wannan karamin hijabin na wanda duk kirji ba zai rufe ba sun ma su ya sa wannan kenan wasu kuma ɗan jirgin ne za su nade kawai mana yace ya yahfazu sharafaha sanya irin wannan kayan zai kiyaye masa darajanta zai ba ta kima mutane za su dinga kimanta ta za ka samu zuciyan shaidani na cikin mutane zai ji tsoro ya tunkare ta amma idan ta sa ya kaya wanda babu kunya a ciki babu komai nan da nan za ku dinga kira shaidanu وهذا القرآن الكريم ينادي المؤمنات جميعا بالحجاب mala ya ce ga ƙur'ani mai daraja yana kiran muminai mata gaba ɗayansu da su sanya hijabi jabi. yaqul yana cewa ya ayyuhan nabi kulli azwajika wa banatika wa nisa'ika wa nisa'il mu'minina yudnina alayhinna min jalabibihin ذلك أدنى أن يعرفنا فلا يؤذين يا أخي النبي ka gaya wa matarka da ‘ya'yanka mata da matan mummunai su sanya jilbabinsu ya yi kusa da kasa zalika adna an orofna wannan shi ne ya fi kusa a kansu idan aka gansu za san cewa wayannan mummunai ne musulmai ne ba a musu abin nan fala yuzai ba za cutar da su ba ma'anar ayar shi ne cewa ya kai annabi sallallahu alaihi wasallam kulle azwajika layi fi ismati ka gaya wa matanka wanda suke karkashinka wa kulli banatika layi hunna min nisa'a min nafsi ka gaya wa yara mata wanda suna cikin ƴaƴanka na cikinka wa kulli nisa'il mu'minina kafa kuma ka gaya wa matan mu'minai gaba ɗayansu كلهن فتغسوا إذا ما خرجنا لقضاء حاجتهن إذا لا تفتاء ومن بيان بكاشنس فعليهن أن يستدلن جنابيبهن عليهم يا زما دول أتنسوا ستنيا جلباب ناس كما يهيطوا يهيكتا حتى يكثرن أجسامهن سترا تاما har ya sutarta jikinsu ga ɗaya sutura kai min rusuhinna ila aqdamihinna daga kai har zuwa kafa ziyadatan at-tasattur wal ihsan domin kari ne wajen sutura da kuma kunya wa bu'dan an makanin tuma wa jin wa riba da kuma su misanci wurin da za a yi shakkansu wurin da za a dinga tuhumansu ذلك أقرب da يميز بالستر yana wannan shi ya fi kusa a bambanta su da yarayen iska wanda ba su da igiya su idan ka sake sadiya mai igiya da wanda ba yi da igiya kaga mai igiyan nan duk wanda ya gan shi abin da zai ce shi da ne akwai ne amma wanda ba shi da igiya ba za ce ka wannan babu bai shi ba haka ba kuwa ga shi an dabba tana yawo ko igiya ba ta ne to aka yara wanda ake take su ba su da kamar ba wani da ya aike su ba ummu salma matar annabi sallallahu alaihi wa sallam lokacin da ayar nan ta sauka ta ce kharaja nisa'ul ansar ka anna ala ru'usihim al-jirban min as-sakina wa alayhim akifatu as-sus yalbatnahunna cewa da ayar nan ta sauka matan madina suna fita ne a lokacin da suke fita za ka ɗauka cewa akwai tsuntsu a kansu zai tashi na tsoron ya tashi don natsuwa tafiya cikin natsuwa kuma suna sanye da kayan abin nan riƙa abin nan kayan su fitiran su a kawunan su an zuwa kasa ke. da wannan aya ta sauka matan ansar aka suke fita da natsuwa ba irin namu a yau ba idan suna fitowa sun kai biyu uku hiran da suke yi a kan hanya ma wanda yake can gefe ma yana ji babu natsuwa sai dai wanda zai wuce ma shi ne zai dinga tsaya su su wuce tukuna ba su ne suke kaucewa ba to na da ba aka suke da su malam yace wa yanha Allahu al-mu'minati 'an at-tabarruj was-sufur kuma Allah madaukakin sarki ya hana mata wajen tabarruj wato su fita ba tare da kira wanda ya suka duka jikinsu ba da kuma yawan fita babu birki. as shi ma tabarruji ne kila fita ba tare da wato abin nan hijabi ba da kuma tabarus kalma ɗaya ne hakan nan ma shi yasa idan ka duba ma alqamus in ka rubuta a tabarus sai su fassara maka da asufu idan ka rubuta asufu za su fassara maka da al-tabarrus kenan kalma ne mutaradifa amma ma'anar su guda yake fa yaqul wa la tafarrajna tabarruj al-jahiliyyah tabarruj al kada ku fita irin fitowa na jahiliyyar farko kada matan su dinga fita a gida irin fitowa na jahiliyyar farko wanda za su fita babu kira wanda ya jikin su gaba daya babu hijabi wanda ya kansu ya fuskar to duk wani tufafi wanda zai dinga bayyana kyau mace tabarruji ne duk wani tufafi wanda zai dinga bayyana sabon jikinsa tabarruji ne tana fitowa ne kamar mutanen jahiliyar farko mace idan tana tafiya a kan titi ba tare da kunya ba ba tare da natsuwa ba ta gamu ne idan suna hira ana jin hiransu ana jin muryansu tabarruki ne domin ne ma can duk wa'annan abubuwa domin daukan attention maza ne to duk wanda ya ji sai ya kalli inda suke ko sun yi tabarruki kuma Allah madaukakin sarki mala'iku za su inganta sanya musu la'ana ne har su tafi su dawo idan suka fita irin wannan fitar malam ya ce matsala ta biyu a wannan tausiyatul aulad an yaltazima kullu jinsin bi libasihi al-khas shine wa yara wasiya kowa ya lazimci irin tufafinsa jinsi shine namiji ko na mace kowa ya lazimci tufafi wanda ya keɓance su liyu liyutamayyaza an jinsin akhar domin a iya bambanta shi daga wani jinsi daban to idan mace za ta yi aski ta sanya t-shirt ta sa jeans ta fita ta yi kama da wa namiji hakan namiji idan za ta sanya zai sanya kaya wanda yake mace mace zai yi kama da mata so kowa ya sanya kaya wanda yake ɓance su wa an idu an ku kufaru a ziyaɗe kuma su nisanci sanya kayan kafirai da kuma adadensu shi ne kayayyaki wadda suke sawa su mutunce su wannan kam zai yi wahala eh? zai yi wahala tun daga masallaci da za mu fara fitar da <laughs> wal ala kulli hal mutum yayi yi kokari dai mafi yawan lokaci dinga ya kaya al'adarsa wanda ya dace da musulunci mana ya ce kalbantano abbazi kamar wando matsatse wadda ake sawa yanzu wanda idan za a cire ma subhanallah sai an yi ta sai wani ne zai zo ya mishi lokacin da zai sa babu wahala sosai kamar lokacin da zai cire domin matsinsa وغير ذلك من العادات الضارة يتي دواء مكمن تن أكد دكين الآدود وإن دكي تشوتر وشنا تشوتر دا عقيدة مسلم شنا تشوتر دا العادة مسلم كما شنا تشوتر دا دين مسلم ففي الحديث الصحيح يازو أتكين الحديث إن قلتك ما يجين الله صلى الله عليه وسلم ياتي لعن رسول الله صلى الله عليه وسلم المتشبهين من الرجال بالنساء والمتشبهات من النساء بالرجال النبي صلى الله عليه وسلم يا لعنشي دكا ما سوك مني دمدا دجشين ماتا يا كما لعنشي دكا ما سوف مني دمدا تتم مذا duk wanda yake sanya irin tufafin juna annisa sallan ya la'ance su kun ga abin ba sauki ba ne to mu kare yaranmu daga wannan musamman mata su ne abin ya fi yawa yau domin mafi yawan kayansu kaya ne na mazaje kuma na matan ma ba su so sai an siya su kaya irin na mazajen za a kayan wandunan wanda ake siya musu su shi ma irin mazajen ne mata suna da kaya wando wanda ya kamance su wanda ba za ka taɓa gan namiji ya sa ba to irin wannan ya fi domin suna da bukatansa domin zai suturta abin nan mafi galibin a yau mace za ta hau mai shi idan ba wandon nan ta sa ba a lokacin da za ta hawa masu sai an kan kafanta in ta zauna a kan mashin ba za ta iya rufe da zaninta ba to amma wandon nan ya kasance irin na mata ne mafi yawansu a yau na gaye ne wanda ake yi na zamani su ma mai matsaitsayin nan shi ne za su sa kuma aslan wanda wanda na matan za ka same shi ana yin shi ne yana da faɗi sosai baya kama jiki ya yi faɗi sosai kamar irin kayan dacin wanda ake sawa haka ake dinka wandunan mata so wanda suke kamanceceniya da wata jinsi daban ba nasu ba wajen ado da dabi'u da ayyuka da makamantansu annabi sallallahu alaihi wasallam ya la'ance su wa وقال صلى الله عليه وسلم من تشبه بقوم فهو منهم wanda ya kamance kansa da wasu wasu mutane to yana tare da wannan mutane idan yana kamance da wasu jama'a to yana nan tare da wannan jama'a malam yake sahihu rawahu abu dawud hadisi ne ingantacce abu dawud ya rawaito kuma hadisin nan tana da shawahid masu yawa daga ciki akwai wanda abu ya ala ya daga hadisin abdullahi dan mas'ud ma'aikin allah sallallahu alaihi wasallam yace man radiya amala qaumi kana minhum duk wanda ya yadda da aikin wasu jama'a ko yana tare da su abinda wasu jama'a suke yi ya yarda da shi ya yi maka daidai ya ba shi sha'awa to yana tare da su da wannan hadisi yana nuna cewa yin kamanta kanka da fasikai ka kasance cikinsu ka kamanta kanka da kafirai za ka kasance cikinsu ko wasu mutane wanda suke yin wasu dabi'a mara kyau wanda bai daidai da musulunci ba idan ka makamanta kanka da su kana cikin su in ma ka sanya kaya wanda yake kance su da makamanta abubuwa wanda ake gane su idan ka yi kana kama da su to irin wannan shi kai da zai yi wani tambiyi wanda yana da wahala ka ji an faɗe shi akwai wasu abubuwan da muke yi ko a sallamu ta babu shi ba shi da asali mun gan ana yi ne kawai daga cikinsu idan ana tahiya idan an isar da tabiyar ne mutane suke yi ta yi haka ba inda za ka karanta wannan ko a cikin ko a babu to ka tambaya a yi na zo har kowa yana da ya yi haka akwai wasu idan ana karanta suratun fatiha mun mun girma mun ga masu yi wa mutane suna yi su iya yi wala dalilin sai ya ka eh, wato don a sai ya zo wala dalilin ke to wayannan ababe abu ne wanda mutane yake shigo wa mutane babu dalilin sa amma suka gana da gaba da yi eh to irin wa'annan exactly tsare da gaskiya akwai shi hakan ne haka sai ne ne wannan ka kalli nan kawai ka kalli nan can shi na an gana shi kuma sai iya miƙe hannunka idan miƙewa za ka yi har ka ne za ka miƙa shi idan kaɗawa kake yi har ka ne za ka kaɗawa ne ba wai in ka gama kawai ka yi aka shi ke nan alaman na gaba ke kuma wani lokaci sai kamar da yan shi'a su suna yin wannan abu yana da ma'ana ma'anansa suna la'anta سيدنا abubakar بكر umar da aisha da النبي nan da wannan so idan suna cikinsu ya su ya su su kadai haka suke yi amma idan suna cikinku don ku gane su cikin da haka musamman idan suna cikin wanda ma ya san wannan abu to za su dinga haka ne kawai haka kadan kadan kar kowa ya gani wannan abin suna la'antar su sabon annabi sa sallar ne da shi to yana yiwa ma daga wurin ya shigo mana domin mutane za su tafi yaki kowa da kowa zai haɗu in suna sallah mutum ya san suna yin haka shi ma zai ce ya ga banare da yana haka da haka sallah ke don da shi ma zai dinga yi so mu dinga yin koyi da mutane wanda suna sun keɓanta da wani hali wanda kuma ya da'a ya kama da shari'a duk wanda yake ya kamanta kansa da su shi ma yana cikin su ne na gaba mana ya ce al'aflaku wal'ada yanzu ya gama bangarori daban-daban zai shiga na duba da kuma dabi'u wanda ya kamata a koya wa yaro ya fara da cewa nu'awwidu istimali istimalu yadi yumna في الأخذ والعطاء والأكل والشراب وأن يكون قائدا وأن يسمى الله في أوله ويحمد الله ويحمده في آخره yace za mu sabar wa yaro tun yana karemi ya dinga amfani da hannun damansa hannun daman nan idan zai karba abu ko zai bayar A sabar mishi da shi yaro kana iya ka aike shi idan ya zo baka sai mika maka da hannu abu. a wannan lokacin za ka sanar da shi cewa ba a ba mutum abu da hannun abu. da dama ake bayarwa sai ka sa shi ya mai da shi hannun dama sai ya mika sai ka karba gobe in allah ya so da zai sauke ba hakan nan ma idan zai karba in ya mika hannun hagu karka baki ka hana shi ka ce ni ke na daman cewa ba a karba abu da hannun abu ana karba ne da dama dai kenan akan nan ma wajen cin abinci yana yiwa yaro ya yi kokari zai so yana cin abinci da abunsa shi yana karami to a hana shi ya dinga yi da damansa na tashi ina yaro rubutu na a firamare ina yi da hagu ne wa me yasa ba wanda ya hana ni da aka sa ni makarantar allo sai na kama allo zai yi rubutu ina yi da hagu mala ya ce babu da dama za ka yi sai aka tilasta ni ina amfani da dama sai na tashi ba zan iya rubuta boko sai da hagu ko ba zan iya rubuta larabci sai da dama to sabo ne idan ka saba wa yaro da shi tun yana yaro sai da gan shi nan, da cewa na samu wanda ya yi wannan a boko ne ma wata kira zan tashi a yau ina rubutu na da boko to yana da amfani ce wa ya kuna fa'idan kuma idan zai ci zai sha a dabar mata ya dinga zama ya ci abinci idan zai ci abinci ko zai sha abu a sa shi ya zauna kar a bar shi ya ci abinci a tsaye ko ya sha wani abu a tsaye wa an yi Allah fi awwali kuma a koya masa ya ambaci sunan Allah a farkonsa idan zai ce abinci a ce maka ka ce bismillah in zai ce abinci ka ce bismillah a inda masu addini wancan addini suka tsara mana kenan har makarantansu wanda muke sanya yara suna koya musu idan za su ci abinci su fara addu'a su rufe idonsu yaro idan ba ka masa a gida to ka tabbatar da cewa wani rana zai zo gida yana yin nasu ɗin wanda ake koya masa to ka karantar da shi cewa abinci ba a cin shi a tsaye ya zauna kuma idan zai fara ya ce bismillah wa yahmaduhu fi akhiri idan ya yi da ki ka karantar da shi ce alhamdulillah to malam yana so ya nuna mana cewa akwai tarbiyya wanda ya kamata a karantar da rawa shine tarbiyya ijtima'iyya tarbiyya na zamantakewa tsakanin mutane yawo ma sun yana yaro kai so sai fara da ladduban ci da sha domin ci da sha tana da ladduba masu yawa yana da kyau a sanar da yara a karantar da su a nuna musu a shiryar da su menene tarbiyyar musulunci a wajen ci da kuma sha na farko a sa yaro idan zai ci abinci ya je wanke hannunsa kafin ya ci abinci a don shi ya san cewa dole ya fara wanke hannunka in zai fara ce ka ka fara shi ke ka wanke hannu kuma baya ya ci abinci ma a karantar da shi bayan cin abinci ana wanke hannu ne wani yaro baka miki ba inda ya ci abinci nan da wannan nun zai sake abinci ba ruwan wannan shine ne na farko a karantar da shi cewa farkon abinci ana wanke hannu ne ma'aikin Allah sallallahu alaihi wa sallam cikin hadisi da Abu Dawud da Tirmidhi ya ruwaito daga Salman al-Khari yace barakatu ta'am al-wudu qablahu wa ba'dahu albarkan abinci shine yin alwala kafin abinci da kuma yin alwala bayan sa yin alwalan da ake nufi alwudu ne wanke hannu wasu malamin sun kara da kuma kurkuran baki idan za ka ci abinci ka fara wanke hannunka ka kurkura bakinka wannan kan mun samu a wajen manya magabata wadda suka iyaye mu Sai ka zan kafin ci abinci za su wanke hannu sai dai wasu za su sa buta a baki ne wannan ma yana zuwa sai su kurkura bakinsu sai su fara cin abinci almihim wannan sun san shi kuma suna yara suna gani yana yiwuwa ba su karantar da su yaran ta musamman ba amma wani lokaci yara suna koyi abu idan suka san iyayensu na yi to annabi sallallahu alaihi yace albarkan abinci wanke hannu kafin a ci da kuma wanke hannu bayan aiki sun hada adda kurkuren baki kafin a ci kurkuren baki bayan aiki hakan nan ma hadisi anas dan malik yace ma'aikin Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce man ahabba an yuksira Allah khayra baiti فليتوضع إذا حضر جزاؤه وإذا رفع yake duk wanda yake so alkhairin gidansa ya yawa ya wanke hannunsa idan aka kawo abinci ya wanke hannunsa idan aka idar da shi abinci to hadisai guda biyu manan su ɗaya ne albarka da kuma alkhairi ma'anar su ɗaya albarka shine alkhairi alkhairi shine albarka to a sanar da yaro zai fara wanke hannu ladabi na biyu ya ce bismillah ya ambaci Allah a farkon cin abincinsa ya ambaci Allah a ƙarshen cin abincinsa na farko zai ce zai fara da sunan Allah na biyu kuma ya kuma gode wa Allah wanda ya azurta shi wannan abincin wannan ya tabbata cikin hadisin aisha ma'aikin allah sallallahu alaihi wasallam ya ce idza akala ahadukum falyadhkur falyadhkur ismallah ta'ala تعالى فإن نسي أن يذكر اسم الله تعالى في أوله فليقل بسم الله أوله وآخره cewa idan ɗanku zai ci abinci ya ambaci sunan Allah a farkonsa idan ya manta bai ambata ba a farko ya tuna to sai ya ce bismillahi awwalahu wa akhiru da sunan Allah farkonsa da karshensa abin da ya faɗi kenan cewa da sunan Allah farko wanda na mantan nan da kuma karshensa to wannan ya kamata a tarbiyyantar da yara a kan wannan abu sa'id an wato hadisi daga gare shi ma'aikin allah sallallahu alaihi wa sallam ya kasance idza faraga min ta'ami in ya gama ci abinci zai sai alhamdulillah alladhi at'amana wa saqana wa ja'alna min al-muslimin a karantar da yaro wannan za su iya ta haddace bayan sun addace ba kada wani wahala iyaka sun gama cikin sun gama ci abinci suka ce su yi addu'a nan da nan za su karanta yara idan za su fita a gida sai mu ji uwarsu tana cewa ku yi addu'an fita sun ga sun haddace ku yi addu'an fita ku yi addu'an fita duk wayannan tarbiyya ne mai kyau a karantar da wannan yara ashe ma akwai addu'ar da ake yi lokacin da za su kai a gida idan aka shigo ma a karantar da yaro cewa an ka shigo gida ga abin da za ka so balle ma abin da yake yi kullum cin abinci ya kamata a karantar da shi aka so sai san cewa bayan ya ci abinci zai yi addu'a ya gode wa Allah wanda ya ciyar da shi ya shayar da shi kuma ya sanya shi cikin musulmai ladabi na uku a gaya maka cewa idan tuwo da kusa ne ya ci da kuma da daɗin ranta, ba a aibanta abinci watakila indomi yake expecting za a iya gida sai ba yi indomi ɗin ba sai aka yi abin nan sai dinga kallo abincin tun wannan lokacin ba a sanar da shi cewa abinci da ka gani din nan nima ne daga wurin Allah ba a aibanta shi domin ya tabbata cikin sunna ma'aikin Allah sallallahu alaihi wa sallam abu huraira yace ma aban nabi sallallahu alaihi wa sallam ta'aman qattu annabi sallallahu alaihi bai taba aibanta wani abinci ba in ishtahahu akala idan ya ji sha'awanci sai ya ci wa illa in baya jin sha'awarsa karaka wuce ya bashi ba tare da ya yi wani magana ba to wanda a karantar da yara aka madadi na hudu an ya akula bi yaminihi wa mimma yari a nuna mata cewa idan ana ci abinci mafi kyau in dai gida ne a ci abinci da yara tare akwai tarbiyya a ciki akwai abubuwan da za su koya da yawa in suna zaune da iyayensu suna cin abinci to ya ci da hannun damansa kuma ya ci a gabansa kan ya dinga mika hannu zuwa wani gefe domin imam muslim ya rito diki daga umar ibn abi salama yace na kasance yaro a gidan annabi sallallahu alaihi wasallam wa kanat yadi tatishu fi sahha ya kasance hannuna idan muna cin abinci yana tsalle ne zuwa wurin a cikin kwanon abinci da annabi sallallahu ya gani yace musu ya gulam sallillah wa kul bi yaminik wa kul mimma yaminik sai annabi ya ce mishi ya kai yaro ka ce bismillah in za ka fara ce abinci kuma ka ci da hannunka na dama kuma ka ci gabanka ka ci a gabanka yake tun daga wannan ranar hannuna ya fara yawo cikin kwano ina ci abin da yake gabana domin yin aka zai sanya yaro yana kaɗai akwai wanda ya tashi da shi bai iya bari ba idan yana ci abinci da abokanansa abin kunya ne musamman idan suka gane shi za a zuba abinci a cikin tire zai yi wani ya ga wani abu a can gaba sai yi kwaɗayinsa lalle ya sa shi a gaban shi muna makaranta bayan mun karanta an yi addu'a wa wata mata da an soke qur'ani sai ta kawo abinci wa ɗalibai da aka zuba nama a cikin tire ana yawo da shi gaban yara gaban yara sai wani yaro abdulgafar sunan shi yara sosai sai gan katon nama a cikin sai ya ɗauka yana ɗaukawa da ya rike zai kankewa kashi ne sai sake ko ba da yake kaɗai ba ba da yake ka ɗauka wannan mai za ka so kwaɗayin ba shi da amfani yaro tun daga yana karami in ba hana shi ba sai ka ga ya tashi da shi ya zai zama abin kunya tsakanin ba na biyar Allah ya akul kar a bar yara suna cin abinci a kwance ko a cikin gidai wasu yara wasu wani yaro ya samu gangara aka zai zauna a cikin gidansu yana ci abinci a hana shi kuma mun iyaye ma kar mu mu sa yara su gan mu muna cin abinci haka ba shi da kyau annabi sallallahu alaihi wasallam ya hana mahaifin Allah sa sallar ya farya cikin da Bukhari ya rawaito daga Abi Ya yace mahaifin Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce la akulu mustaqiyan ni ba da ci abinci a kance ko a cikin gidai to abin da Annabi sa sallan baya yi bai kamata mu ma mu yi ba Imam Muslim ya rawaito daga Anas dan Malik yace annabi sallallahu ya aike ni zuwa wata bukata da na dawo sai na same shi yana cin dabino yana zaune irin zaman da malamin malamin abuwa ya zauna nan haka ya zauna amma kafan nan ya zauna a kan shi ne ya mike wannan haka so yara idan za su ci abinci a kan ya su zauna kasu su ci shi a tsaye akwai hadisin da ya nuna cewa shekar shi ne ke ci abinci da hagu shi ne ke cin abinci a tsaye to hana yaro ya dinga cin abinci a tsaye in zai ci abinci a sa shi ya zauna ladabi na shida yin magana wurin abinci yana da kyau ko babu da na da dalili wannan shi ne abinda wasu malamai suka gani suke hana a yi magana wajen abinci amma kuma shari'a tsakanin aikin yin magana a wurin abinci mustahabi ne ba sai dai wannan yana amfani ne idan iyaye da yara suna cin abinci tare suna yin maganganu a lokacin malam za zai iya dauki wannan daman ya tarbi yaro mai malamin ya karanta muku a yau suna nan suna cin abinci menene aka mutu a makaranta a yau ya tambi uwar yaya yau dai ina fata gida lafiya babu komai yara za su kasance sun abin nan da iyayensu su suna yara za su iya su da zuciyarsu su gaya wa iyayensu duk wani abin da ke damun su za a samu taɓo tsakanin juna ta musamman idan ana cin abinci tare cin abincin tare din nan babu laifi in an ci a cikin kwano guda babu laifi idan kowa yana da nashi amma a zauna a guda a lokaci guda a ciki wannan yana sanya abin nan tsakanin iyaye wallahi yana da amfani ba kasan ba to an ruwaito daga jabir sai hadisin da imam muslim ya ruwaito cewa ma'aikin allah sallallahu alaihi sallam wani rana sa'ala ahlahu al-udum ya shiga gida ya tambayi iyalinsa ko akwai miya ko romo indana illa khal إلا خمس لا دم زيت برودي دراسة sai suka ce babu komai kamar aka amma muna da iri ko kuwa za ce mene ne na ji ana kira a hausa a nan faro-faro ko muna jin wannan mako faro-faro wato kunu dai wanda ya yi ruwa-ruwa ko suka ce abin da yake hoke da shi ke sai annabi sa sun yake a kawo sai yana cin burodin nan yana shan wannan abu sai yana magana da iyalansa فقالوا فجعل يأكل به ويقول نعم الخدم خل sai fatan da yana cewa ma dalla da niyya wanda aka yi shi da wuri a dunnan faro-faro wato maimakon miya ya ci da burodi yana cin burodin nan da faro-faro ba baya so ya gan kamar su gan cewa bai ji daɗin wannan abin ba sai yana yabawa wannan abin cewa kai ya kai daɗi faro-faro da burodi kuma ya inganta cewa ma'aikin Allah sallallahu alaihi wa sallam yana yin zance tare da sahabbansa a lokacin da yake ci abinci tare da su a ma'ida to ba laifi ba ne yin cin abinci amma abin da ya san zai ba iyayen mu suke hana idan ana magana musamman yara zai iya ya sa yaro kware da abinci to wannan ma babu laifi in akwai nuran wannan amma idan in akwai damar magana musamman idan ana cin abincin tare ana iya a yi magana babu laifi to wannan shine ɗan tattataccen ladduban cin abinci haka ya kuri akwai guda ɗaya wanda ya shine idan za ci abinci to yaro kar ya fara ko babba ya fara a sanar da shi cewa idan za ka ci abinci da babba ba kai za ka fara ba za ka jira babba ya fara su tukuna sannan kai kai Uzaifa ya ruwaito cewa mun kasance idan hadarna ma'an nabi sallallahu alaihi wasallam ta'aman idan muka tafi tare da annabi sallallahu wajen cin abinci lam nada aidina mu ba ma sanya annunmu hatta yabda a rasulullahi sallallahu alaihi wasallam fa yaba wa yaba sai mun tabbatar da cewa annabi sallallahu shi ya fara sa hannunsa sa'annan mu ma mu sa hannunmu wannan tarbiyya ne mai kyau to wannan laduba na cin abinci kenan ya kamata mai tarbiyyantar da yaro ya tarbiyyantar da su a kan wannan domin su yi girma za su iya su rayu a cikin musamman su lafiya lafiya bayan wannan kuma akwai ladabi ta daban wajen sha akwai na ci akwai na sha wani lokaci na ci da na sha din akwai wasu wanda suka samu suke da abin nan kamanceceniya da su kasancewa ba a cin abinci sai an sha abu ko amma na sha tana da nata ita ma na dubar ta musamman shi ma a farko ana so a yi bismillah bayan an gama sha abin da za a sha ana so a yi alhamdulillah kuma sha ɗin nan a karantar da yaro cewa ba a shan ruwa a so ɗaya kawai mana yaro ya ya kwano a yi ta sha yi ta sha yi ta sha sai ya gama sannan ya ci ruwa a ce masa ɗaiɗai ake shan ruwa idan ka sha ka cire ka sake sha ka cire ka sake sha ka cire me ake gudu nan ana gudun numfashi cikin abin da ake sha annabi sallallahu ya hana wannan to shi yasa idan ana shan abin sha ana san shi ne wata imam tirmidhi ya rawaito a hadisi daga abdullahi dan abbas ma'aikin allah sallallahu alaihi wasallam yace la tashrabu wahidan ka shurbil ba'i kada ku dinga sha abu so daya kamar yadda rakumi ke sha ولكن اشربوا مثنى وثلاثة وبين شاء سوبيو سوبكو وصموا إذا أنتم شربتم كما تصيب بسم الله إذا جاءت شاء واحمدوا إذا أنتم ضربتم هو قدود وألا باينكم سنة مشاء وإن اللدو بابداكو كوكو هو يتعلو عليه in za ka sha kar ka sha irin sha wanda rakumi ke yi ka dinga shan shi ne kana shan shi kana shan shi ba wai ka san shi tashi so ɗaya bawa ko kurbawa wajen da yawa amma a lokaci dai za ka yi shi wannan ba yi da kyau na biyu shi ne cewa ka ce bismillah idan za ka sha kuma ka ce alhamdulillah bayan ka gama sha abu na biyu Makurudi ne a sha daga bakin buta ko jog ko wani abu wani abu wanda ake ɗiba ruwa da shi a sa a kofi kar a bar yaro ya dinga sha daga wurin ba shi da kyau annabi sallallahu alaihi wa sallam ya hana نهى رسول الله أن يشرب من سقاء النبي صلى الله عليه وسلم يا هنا أدين شاء أبو دبتكن asalin abin da ake diba ruwan da shi moda sai dai a tura a kofi sannan a sha abu ayyu yake kuma an bani labari أن رجلا شرب من السقاء فخرجت حية wani ya ɗauki buta ya sa a baki yana shan ruwa sai a kai mata ya riga shi cikin wannan buta kuma haka ne yana da asali idan muna da huta dole ne mu dinga duba cikinta idan muka ake mu duba cikinta akwai wasu abin nan halittu suna neman wurin sanyi sai su zo su koya to irin wannan yana iya faruwa to karka sha abu da bakin huta ko bakin job ko abin nan ka sa a kofi kofin nan ka gan abin da ka zuba kana ganin to ko da wani gaske zai fada cikin wannan abun ba za ka iya gani ba domin shi yana rufe ne amma idan za ka zuba a kofi za ka iya gani na uku makuruɗi ne yin numfashi a cikin abin sha mutum ya sha har ne numfashi a ciki sai aka ce يساق ده يعدي يساق ده يعدي أن يجيش ومن ولما النبي صلى الله عليه وسلم يا هنا يا هنا شروا يا هنا شروا مسيحي من فاسي أشروا ما قال كتير أكثر ما يدورين ده كارثة ولا نهضوا أنا سو أشاء a fi a halin zama ba halin tsayuwa ba domin wannan ma annabi sallallahu alaihi wasallam ya hana mala ya yi amfani da istihba cewa mustahabbi dalilinsa zan gaya mana wannan hadisi annabi sallallahu ya hana idan mutum zai sha abu ya sha a tsaye sai wasu suka canzi anas dan malik wanda ya ruwaito a bisin nan sai suka ce to cifa yana yiwuwa kuma sabon annabi ne suka yi wannan tambayan cewa da ka yi maganar sha to cifa sai ya ce za ka a shan hau wannan shi ne ya fi sharri shi ne ya fi muni wato ci a tsaye shi ya fi muni a kan sha a wannan ya nuna cewa hukuncin ci a tsaye ya fi tsanani a kan sha a tsaye shi yasa aka ce sha a tsaye makuruɗi ne dalili shi na nasta a sannan ya sha ruwan zanzan a tsaye malamai sun ce ya yi wannan ne domin ya nuna cewa mustahabi ne wannan umarnin da ya musu ko kuwa ya kasance halin da wannan wurin yake da zai iya zauna ba babu wurin zama wurin da ake raba ruwan zamzam ya je makka a inda ake raba ruwan zamzam ma'aikata suna nan suna ɗiba ruwa suna ba wa mutane ka san irin wannan da zai yi duk wurin zai taɓe ne da ruwa to babu inda na kasar nan zai zo da ya sha wannan zamzam da aka kawo su sai ya kafi a kai wannan shi ne kawai abincin da aka ruwa su cewa na kasar nan ya sha wani abu a kai suna fata mun gane ke ka wasu kuma ba su bambanta hukuncin ci da kuma sha ba sun ce wannan abincin sha ruwan zamzam ba za a iya jina a kai ba ya zama kamar laluri babu inda zai iya zauna wannan wurin na shida a na biyar shi ne an gana a sha abu cikin kwano na zinari ko azurfa ko kofi na zinari ko azurfa domin wannan akwai alaman girman kai kuma wannan akwai cin mutuncin talaka wadda ba shi da shi wannan dukiya ne mai yawa maimakon mutum ya siyo wannan zinari yana sha abin abin nan da shi zinarin na zai iya ciyar da talaka da yawa so haramun ne an hana mutum ya ci abinci a cikin kwanon zinari ko azurfa ko ya sha a cikin kofin zinari ko azurfa hanin ma yana da muni domin annabi sa sallan yake duk wanda yayi yi innama yuzajjiru fi batni zinaro jahannam duk wanda ya sha a cikin kwanon zinari ko kofin zinari yana kwalfaka a cikin cikinsa ne wutar jahannam ko ta ga ko shakka babu abin yana da nuni sai ka malamai suka ce haramun na shida shine kan mu cika cikin mu dal annabta a sallan shi ma wannan ma ya hana yace shi ɗan adam bai taɓa cika wani jaka wanda ya fi sharri kamar ya cika jakan cikinsa ba ya shi dan adam ɗan ci kaɗan wanda zai yi wanda zai rike cikinsa kuma idan babu bakawa sai ya cika cikinsa to ya raba shi rufe ya ya rabi ya ya kashe ɗaya na cin abincinsa kashe ɗaya na shan ruwa kashe ɗaya kuma wanda zai dinga samu yana numfashi mutum yana iya ci abinci wadda numfashi wata ya gagare shi idan ya yi takin to musulunci ba a son haka mutum ya yi takin yana sanya mutum ya zama kasala ne ba za ka iya yi wasu abubuwa wanda ya zama wajibi a kanka ba idan ka yi takin to a kan wannan za mu dakata wanda muka yi yayi daidai wanda ya bamu ladarsa wanda muka yi kuskure wanda ya bamu samu assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh